يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا كف فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه الله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna idar da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kama wannan safiya na asabar lafiya yau ramadan na da kwana goma sha biyu hijira manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda yake ya yi ga 24 watan april miladiya shekara 2021 muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya samu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya samu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'an nan da rayuwa da ke nan bayan mutuwa kamar muka sani wannan karatu da za mu yau ne darasi na shida bisa ga abin da ya danganci karatu da muke na suratul bakara kuma yau za mu fara karatu kan aya ne 25 a cikin wagga sura inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar da ka ba da bacin lokaci ba za mu shiga cikin alkur'ani mai girma mu ji irin sako na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke zuwa mana gaba ɗaya wannan safiya namu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نعم. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به من الفاسقين نعم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون نعم دفركم muna neman kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga barin sharri na shaidani jififfe wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ane shi ya kore shi daga barin rahamansa muna neman albarka na wannan karatu da zamu yi da haka muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai in ba mu manta ba shekaran jiya cikin karatunmu mun kwana kan aya na 24 ko daga aya na 23 zuwa 24 inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina Allah na zance zuwa ga mushirikai da yahudawa da 'yan kirista da duk wa'anda ke shakka bisa ga alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yana cewa wa in kuntum fi raibin in kun kasance a cikin shakka mimma nazzalna ala abdina game da abinda muka saukar zuwa ga mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa'tu bi suratin min mithli ku zo da sura ɗaya irin alkur'anin nan shahada akun min dunilla kuma ku kiri mataimaka wanda za su sa muku hannu a wurin iya kawo sura ɗaya daga cikin irin jerin suri na alkur'ani in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne kan wannan da'awan taku Allah ce fa illam taf'alu amma idan ba ku yi haka ba walan taf'alu kuma har abada ba za ku yi ba kaga Allah ya yi wa kahurai gaba ɗaya ta haddi a nan ya ce in ba ku iya kawo suran ba sai ce ba ma za ku iya ba fattakun nara ku ji tsoron wuta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce fattakun nara ku ji tsoron wuta allati wa kudu hannasu wal hijara wuta wadda makamashinta mutane ne sa'an nan da duwatsu أعدت lil أي an yi ainihin tanadin wannan wutan ga mutane waɗanda suke kafurai haka sai Allah ya tsoratar da mutane da ke ƙaryata alkur'ani ko suke shakka a kan lamarin alkur'ani su ga cewa kur'anin nan ba maganan Allah ne subhanahu wa ta'ala ba in kuna shakkan wannan to ku zo da wani kaga wannan zance da Allah subhanahu wa ta'ala ya zance ne wanda kamar yadda muka ce shekara dubu da ɗari hudu da baya kenan da Allah ya saukar da wagga aya amma har yau mutane wasu na musun alkur'ani kuma kowa bai iya ya kawo wani abu da yake ya kai a daidaita da alkur'ani ba Da haka wanda ke karyata wannan kamar mai shi ya amince ne da azaba da Allah ya kawo zance game da shi a ƙarshen ayin da ya ce fattakun nara allati wa kudu hannasu Walhijara, ku ji tsoron wuta wadda makamashinta mutane ne da duwatsu Allah subhanahu wa ta'ala ce uiddat lil kafirin an yi tanadin wannan wutan ne da ainihin ga kafurai waɗanda suke masu kushewa zance na Allah waɗanda ba su imani su ainihin sallama su bi Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba daya haga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fattakun nar allati waqudaha an hannasu wal hijara kalma al maluma sun yi bayani kai suka ce kalma alwakudu wahuwa wa huwa ma yulqa fi an-nar li idramiha shine abin da ake jefawa a cikin wuta domin a karata da wutan ya rinka habbaka kal hatabi kamar ainihin itace wanda ya bushe wa nahawi da makamancin wannan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hatara Allah ce wayanda suke masu keta iyaka wayanda suka ki imani su bi Allah subhanahu wa ta'ala dama sun kasance makamashi ne kenan kiraruwa ne koko itace ne bushashe wanda za a sa sawa jahannama dan ya ƙara tashi yana habbaka wannan aya na goma sha biyar kenan a cikin suratul jin Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan bayani a wannan wurin gaba ɗaya na haka cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya game da lamari na wuta da ya ce uiddat lil kafirin an yi tanadinta ne ga kafurai imam ibn kathir ya ce al-azharu anna ad-damira fi uiddat a'idun ila nar wa abin da yafi bayyana ya firin jaye shine lamiri da ya zo a cikin ainihin wannan zance uiddat yana komawa ne ga ainihin wuta o iddat an yi tanadinta kaga sai Allah bai bayyana damirin ba to damirin na kuma ga wuta ne allati wa kudu hannasu wal hijara wadda makamashinta mutane ne da duwatsu da Allah subhanahu wataala ce iddat lil muttaqin an yi ta lil kafirin an yi tanadin ita wutan ne ga kahurai maluma mafi yawa zo kafa hujja da wagga ayan cewa wuta na nan tuntuni domin an yi tanadinta ba yanzu ne za a halicci wutan ba kuka ba shi in kiyama ta yi ne za a yi halittan wuta ba domin Allah ya ba da labari game da lamarin wuta a nan da fili wanda yake madi wanda ya tabbatar cewa oiddat an yi tanadinta bi ma'ana huyi'at an yi tanadinta ga kahurai haka ne hadisai da yawa suka tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda suke tabbatar da cewa wutan jahannama na nan yau muna maganar nan akwai wutan jahannama ba sun ya kai ranar kiyama ne za a yi halittar wutan ba daga ciki akwai hadisi wanda ainihin annabi muhammad sallasa ya zance wanda ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihul muslim annabi muhammad sallasa ya ce ta hajjatil jannatu wan nar yace aljanna da wuta sun yi tankiya aljanna da wuta sun yi tankiya kaga wannan na nuna cewa akwai wutan akwai aljanna idan suka yi tankiya kamar yadda ya zo cikin hadisi wanda yake mun ji shi haka ne akwai hadisi har wa yau wanda ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a wurin sahabin nan mai girma abu huraira Allah ya kara yarda a gare shi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce istazanatin naru rabbaha wuta ta nemi izini a wurin ubangijin ta faqalat sai ta ce rabbi ta ce ubangiji na akala ba'di ba. ce sashi na na canyi sashi wutan wani bangare daga cikin wutan na cin wani bangare fa'azna azna laha bi ne. sai Allah yi wa wutan jahannama izini za ta iya yin numfashi su biyu nafasin fi numfashi daya a lokacin ainihin bazara wa nafasin fisaif sannan numfashi ɗaya kuma a lokacin hunturu kaga sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cikin wannan hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wuta na jahannama wanda hadisai da kan wannan suna da yawa to bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo bayani da irin abin da ya tanadi na azaba wanda zai azabtar da 'yan wuta da ita a ranar kiyama sai Allah ya kawo zance kuma wanda yake ya shafi lamari na mu'minai sai Allah ya ce mai bashirin ladina amanu bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها نعم ولهم فيها أزواج مطهرة نعم وهم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى سيتي وبشر الذين آمنوا kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata ayyuka kyawawa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da wasu aljannoni waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙashiyanta kullama ruzuku minha min samaratin rizqa duk yayin da aka azurta su da wani abu na 'ya'yan itacen aljanna da yake arziki ne qalu hadha alladhi ruzqna min qabl sai su ce wannan shine abin da aka zo mana da shi a farko ko shine wanda aka kawo muna ɗazu Allah subhanahu wataala ce wa utu bihi mutashabiha kuma ana zuwa musu da ababen marmari ababen arziki na 'ya'yan itacen aljanna suna masu kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara suna da matattaki tsarkakakku a cikin gida na aljanna wahum fiha khalidun kuma idan sun shiga aljannan su masu dawwama ne a cikin aljanna imamul bagawi a cikin tafsirinsa ya kawo zance game da ganci lamari na bushara ya ce idan an ce albushara ya ce kullu khabri silikin ta tagayyara bihi basharatil waje ya ce duwan labari na gaskiya wanda ke sa huska na mutum ya canza duwan labari na gaskiya wanda an gaya wa mutum sai huskan shi ya sake wannan labarin ake cewa al albishara a yaren larabci ya ce wa yusta'malu fil khairi wa shar ana amfani da bishara akan alkhairi ana amfani da bishara kuma akan sharri amma shi ce wa fil khairi aglab ya an fi yawan amfani da shi wurin alkhairi da aka alkur'ani ma akwai inda Allah ya ambaci ambaci bishara yace kuma a ba kahurai bishara da wuta kaga ana amfani da bishara kan shari. ana amfani da bishara akan alkhairi amma hakikanin ma'anin bishara shine duwan labari na gaskiya wanda zai zo wa mutum da me shi ya ji wannan labarin huskan shi zai canza imma huskan ya canza yana mai murmushi ko kuwa kuma ya zama wanda yake zai bata rai a ga alaman bacin rai kuma a kan huskan wannan mutumin wa bashirin ladina amanu wa amilus salihat ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa an ce aiki aiki wanda yake aiki mai kyau shine aiki wanda yake ya hufintu daga barin riya mai mutum ya iya yi sallah ya yi karatun alkur'ani da kyau ya cika rukunan sallah gaba ɗaya da wajibobi da sunnoni na sallah ya ƙare amma in ya kasance wannan mutumin abin da yake cikin sallan yana yi ne don ya burge wani haga wannan abin ba a kiran shi da suna aikin kirki da haka an ce al'amalu salih ne amal wanda yake halin minar riya ya ainihin hufintu daga barin riya akwai zance da mu'af bin jabal Allah ya kare yadda a gare shi ya yi kan lamari na al'amalu salih aiki na gari Ya ce al'amalu salih Yacin an ce aiki na gari shi ce allazi fihi arba'atu ashiya wa shine aiki wanda aka samu ababa guda hudu sun tabbata a ciki to na aikin ake cewa aikin kirki na farko al-ilmu na biyu an-niyya na uku as-sabru na hudu al-ikhlasu aikin kirki shine abin da ya hada an yi niyya kafin ayi domin in ka yi aikin ba da niyyawa ba ka samun lada mun sani sarai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da yake bayani kan lamarin imani da ainihin gabobin imani da yace al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba sai ce fa'alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an at-tariq wal haya'u shu'batun min al-iman ce imani yana daraja daraja har saba'in da baya daraja mafi ɗaukaka shine a ce la ilaha illallah daraja kuma wanda ke ƙasa ƙasa shine mutum ya ɗauke abin da ke iya jiwa mutum ciwo daga barin hanya sai mutum na tafiya ga kwalba wanda ya fashe kwanci kan hanya in wani ya taka zai ji ciwo shi kuma mai tafiyan ba magani ya yi ba kawai cikin tafiya kafan shi ya buge dutse kwalban ya fita kan hanya ya faɗa rami kaga wannan abu da mai shi ya yi aikin kirki ne amma ba da niyya ba bai samun ladan shi da haka aikin kirki na farko sai mutum ya yi niyya sa'anan ya zama mutum kuma ya yi shi ne bisa ga ilimi zai yi shi ne kan ilimi kan karanta suwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai man gari mu sun ce ai ba laifi bane kamar yadda yanzu ake faɗi kaga mutum ya kirkiro wani abu cikin addini da an yi bayani ya ce ta ai ba laifi bane karatun alkur'ani kuma ko kuwa zikiri ko salatin annabi da makamantan haka haka muke ji so da yawa ana faɗi kaga sai a ɗauko abu ba ma'ajinsa ba sai a zo a ajiye in an ce ba rere ya ce a to abin laifi ne ba kur'ani ake karantawa ba ai kur'ani ne ba mugun abu ba ne ba mugun abu ba ne amma ana karanta alkur'ani inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a karanta alkur'ani kafin aikin ka zama na gari sai ka yi shiga ilimi ya dace da karanta so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanan da niyya sanan da haƙuri kan mutum zai yi ne ba wai zai yi ne da an tilasta shi ba zai yi ne bisa ga haƙuri zai bauta wa Allah sana samu ikhlasi mai yin wannan ibadan zai yi ne tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kawai ba da wani ainihin shirka ba wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat Allah subhanahu wa ta'ala ce ka ba da bushara ga wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa anna lahun jannatin ta min tahtiha al-anharu cewa suna da aljanna wanda ƙoramu ke gudana a ƙashiyanta imamu al shankiti a cikin ainihin tafsirinsa abuwa'ul bayan fi idahil qur'an bil da ya kawo kan wannan gaba a cikin wagga aya ya ce lam bayyin huna anwa'u hadhihi anhar da Allah ya ce a ba masu imani wayanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka cewa suna da aljanna wanda ƙoramu ke gudu a ƙashiyanta sai ya ce الله سبحانه وتعالى بيبين النوع نقول موان كي جدانا أكشيا على جنة با تيجي ولكنه بين ذلك في قوله أما سأله يبين أشكن فلنس فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى Allah ce misali na aljanna wanda aka yi wa masu takawa alkawari wa akwai ƙoramu a ke gudana a kashiyanta na farko akwai ƙorama na ruwa wanda ba a garwaya da kuma ba ruwa ne da muka sani ruwa mai daɗi akwai wanda ke gudu a kashiyan aljanna Sa'an na akwai ƙorama na nono wanda madara wanda ɗanɗaninsa bai canzawa ba a cewa ya kwana don haka ya yami a'a yanda yake haka yake kuma rafi ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa harun min khamrin ladzatin ne. ya ce akwai wani koraman giya ne wanda yake mai daɗi ga dun mai sha abinda kuma Allah ya ce yana da daɗi sai ya shiga bakin mutum ya ji yanda yake yana gudu kashiyan aljanna ba za a dole cikin wani bottle yana cikin wani kwalba ko gwangwani mutum ya je sauwa ya zo bai son ya ga ya ƙare kamar da muruga muka sani mutum ya samu abin da yake yana so sosai saboda talauci da rashin wadata da rashin samun abin da ya ishe mu a duniya mutum zai sai abin da ake sha cikin minti biyar sai ya kai sati biyu yana sha kaɗan kaɗan don kai ƙare saboda in ya ƙare a cikin gungunin ya ƙare to aljanna rafi ne ke gudu za a ɗibi mutum na so ma ya shiga ya wanka a ciki wa anharun min khamrin ladzatil sharibin duk wani abin sha duk wani drink da ake jin daɗin shansa a cikin aljanna rafi ne wanda ke gudu Allah ya kama misali a nan ya ce wa an harun min asalin musaffa sana akwai ƙoramu na ainihin tacaccen zuma zuma wanda ba kashin wani kuɗa ba ne na aljanna original zuma ne rafi wanda ke gudu a cikin aljanna in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa bashirin ladina amanu wa amil salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ka ba masu imani wayanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka kyawawa bushara cewa suna da aljanna wanda ƙoramu ke gudu a kashiyanta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kullama ruziku minha min thamaratin rizqa duk yayin da aka ainihin azurta su daga wani nau'i na 'ya'yan itace da ke cikin aljanna qalu hazan alladhi ruzqna min qabl sai aljanna su ce ai wannan shine abinda aka azurta mu gabanin wannan lokaci imam ibn kasir yace innahum ataw bis samarati fil janna aljanna za a zo musu da ƴaƴan itace a cikin aljanna falamma nazaru ilaiha yayin da suka kalli wannan ƴaƴan itacen qalu sai suka ce hadha alladhi ruzqina min qabl fi dunya wannan shine a duniya aka bamu kila mangu ne ko kuwa lemu ne ko wani ƴaƴan itace ne daga cikin ababen marmari da an kawo mutum ya gani sai ya ga cewa ai wannan abin da aka da shi na taba ganin wani a duniya ko mun saba ci a duniya sai su ce hazal ladhi min qabl wannan shine aka azurta mu ainihin a duniya kafin zuwan mu wannan wuri imam kasir ya ce ko oh, ma'anan wannan zance shine mislul ladhi kana bil ams irin wanda jiya dama duniya muka ainihin kaci shine kuma aka kawo muna anan ta wannan zancen ana yi ne kafin wannan iya itace shiga bakin ɗan aljanna in ya sa baki sai ga cewa ba shi ba ne amma yayin da ya gani farko saboda akwai kamanni da abin da ya sani a duniya wannan fassara kenan na ɓangaren daga cikin maluman tasiri wasu maluman kuma suka ce kamar yadda imam ibn jarir at-tabari ya kawo yace ta'abili na wannan zance na hadha alladhi ruzqna min qabl ina nufin a cikin aljanna ne ‘ya'yan itace saboda yawan ɗiyan itacen aljanna za ka samu ɗiyan itace kala daban-daban daban da duka sun kama da juna amma kowane da irin nashi ɗanɗano kowane da irin nashi test ba abu ne wanda yake an sa baki za a ji su ɗaya ba amma suna da kamanni saboda yawan ɗiyan itacen aljanna shi sa Allah ce wa utu bihi mutashabiha kuma za a zo musu da ɗiyan itacen suna ainihin masu kama da juna su Wanene ne masu zuwa da wannan itace su ne yara da Allah ya halitta a cikin aljanna kamar da bamu labari cewa ya tufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an منثورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا cikin aljanna mulki ne kawai da sarauta ake yi mutum na zaune kan karagansa cikin aljanna yana murewa sai ga yara wanda yake ainihin aji yan aji ne daidai daidai wanda ba su girma su wuce shekarunsu ba wayanda suka yi rayuwa a duniya ba halittansu aka yi aka aje su gidan aljanna kawai aikinsu su ne suna kewaya a kan mutan aljanna da ababen marmari don mutumin aljanna ya ga wani abin da yake yana marmarinsa ya cire ko ya anshi ya ci ko ya sha haka ake yawo a cikin aljanna don haka Allah ce wa utu bihi ana zuwa musu da ainihin 'ya'yan itacen aljannan mutashabihan suna masu ainihin kama da juna a wurin launi amma a wurin ɗanɗani sha kowanne da irin nasa wa utu bihi mutashabihan ay yushbihu ba'dahu ainihin ayi tacin wani na kama da wani a wurin gani amma wurin ɗanɗanonsa sa ba daya bane wa utubihi mutashabiha haka lamari na aljanna yake za a kawo 'ya'yan itace da kayan arziki na aljanna ka gansu gashi suna kama da juna in apple ne ka gan shi kamar apulin duniya amma ɗanɗanin su ba ɗaya ba ne sannan shi apul ma ga iri daban-daban daban-daban suna kama da juna kowanne kuma ya shiga bakin mutum sai ya ji shi wani ɗanɗano daban da bai taba jin irinsa ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ingantacce ya ce fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar wa a cikin aljanna akwai abinda ba idanun da ya taba gani babu kunni da ya taba ji tunani da mutum ke yi wani imagination na mutum sai in samu kaza in samu kaza wani bai taba tunani har ya kai ga ganowa ba annabi muhammad sallallahu kana so ka karanta ayan nan man fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun ce babu rai wanda ya san irin abin da aka tanadarwa mutan aljanna na daga ababen da ke sanyaya musu gani ce sakamako ne bisa ga aiki da suke yi a duniya da kowa ya tashi aiki da aikin kirki ake samun aljanna cewa da ake aljanna na mai rabo ne sai mutum ya zama ya ce in Allah ya kaddara na shiga to wanda bai aikin kamar ya tabbatar cewa shi na shi kaddaran wuta ne domin aljanna sai an yi aiki jaza'an bima kanu amalu sakamako ne bisa ga abin da kasance suna aikatawa a ainihin cikin rayuwarsu na duniya daga kayan marmari da ake kawo a cikin aljanna ana zuwa da su ne mutashabihan masu kama da juna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari a nan wa utubihi bihi mutashabiha kuma ana zuwa musu da 'ya'yan itace na aljanna suna masu kama da juna walahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da wasu ainihin mata na hurul in a cikin aljanna wa'annan matan tsarkakakku ne walahum fiha azwajun mutahara suna da mata wayanda suke sarkakakku wanda kalma al'azwaj jam'u zauji kenan zauj ba da an karata ko ha a ƙarshe ba ana amfani da zauji ma namiji ana amfani da zauji kuma mace, amma an ta ya zama zauja wannan ma ba kuskure bane domin larabawa suna amfani da wannan domin ko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi wanda aka samu daga Anas dan Malik da yake cewa innaha zaujati lalle ne ita mata ta ce kaga sai amfani da zauja wanda walahum fiha azwajun mutahhara su yan aljanna suna da matattaki wayanda suke sarkakakku Allah subhanahu wa ta'ala bai bayyana suwaye wa'annan matattakin ba a nan amma mun koma a cikin suratul safat Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana wasu siffofi daga cikin siffofi na matan aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ce wa indahum qasiratut tarfi ya yace lalle ne mutan aljanna suna da wasu mata take da suke qasiratut tarf inda masu takaita ganin su ba su kallon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su dama su kalli ba su iyaka wanda suke gani shine miji wanda zai zauna da su cikin aljanna ko masu manya-manyan kwayan idanu kasiratu tarfi ain haka ne a cikin satar rahman kenan ka annahunna li akutu wal marjan in ka dube su kamar ainihin yakutu da marjan ne yakutu da marjan suna daga cikin ainihin duwatsu masu kima wanda ake kayan ado masu walƙiya wanda ake cirowa a ƙashiyan teku to wa'annan matan kenan wuri Allah ce wa hurun ain da mata wanda Allah ya halicce su da manya-manyan ƙwayan idanu ka amsalin lu'lu'il maknun sai ka ce al-lu'lu'i ne wanda aka ɓoye domin ba a sake shi ya zama banza ba haka suke a cikin aljanna wani wuri Allah ce wa kawa'iba atraba sana da mata da suke ajin juna wanda yake kuma buduri ne ba su girma shekaru masu yawa ba wannan siffa kenan na matan hurul in wani ya tambaya to ana batun hurul in to mata na duniya kuma fa Allah subhanahu wa ta'ala matsayi da ya ba matan duniya sai tserewa matsayin hurun ini ɗari bisa ɗari duk wani halitta da yake na ƙasa a jikin mutum a duniya a aljanna babu wannan abin kuma ko kaɗan a a zuwa mutahara da haka mace ta shiga cikin aljanna duk wani abin da yake yana fita a jiki wanda ba abin da yake ana so ba to sai ga mace duniyan ta fi matan da ke cikin aljannan saboda dalilin ita ta zo ta yi aiki duniya su ba su yi aiki duniya ba ta yi azumi ta yi sallah da haka tana nan kan sarauniya ne a cikin aljanna to an siffanta muna hurul ini an gwada mana suke sai mace na duniya ta ƙara tsoron Allah ta ga cewa ai ta matsayinta ya fi wannan da shi ko me za a ce matan aljanna na suna da shi to ita na duniyan ta fi su wannan shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da ka a cikin aljanna babu wani zancen zuwa fisari ban gida ba miyau ba kaki ba majina haka matan aljanna suke matan duniyan ma da suka shiga aljanna suna su matsayin shi tserewa mata na aljanna sai Allah na nuna muna wannan matsayi da haka kowa ya mulle kowa kuma ya daure ainihin tambanta da kyau kowa ya tashi tsayaye aiki lokacin neman aljanna muke ga cikin watan ramadan mai albarka ana wannan bayanin mutum na ji ba kawai mutum ya ce kai wallahi yau karatu ya yi daɗi ba sai mutum ya duba na ne nake takawa bai kamata in taka ba menene nake yi wanda rana iya yi ya fi yanda nake yi sai mutum ya kara a yawaita alkhairi a yawaita sallah a yawaita nafilfilu a yawaita sadaka duk wani abin da zai zama abin kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yawaita yin sa musamman cikin wannan wata na ramadan mai albarka albarka saboda wayannan ababen da Allah ke bamu labarinsu a nan mun tashi ranar kiyama mu kasance cikin wani za su samu aljanna da muke gani muna batun hurul in mun ga kama wannan bayanin kama ya danganci maza ne kawai mata ba a musu wani halitta irin haka ba to abin da ya kamata kowa ya gane shine da namiji da mace kowa na iya cin amfanin ɗan uwansa a cikin aljanna in mace ta yi aikin kirki da yawa wanda yake ta tserewa mijinta ranar kiyama matsayinta a aljanna ya fi na mijinta amma amfanin da mijin zai samu shine an kai shi inda matan shi take saboda bai yiwa a barta tana wani wuri daban mijinta kuma na wani wuri daban hakanin namiji kuma ya kai wani matsayi matan shi bata kai wurin ba shi ta kuma a ƙaro mata matsayi ta kai wurin mijinta saboda su zauna wuri ɗaya su ci gaba da rayuwansu wanda ya fi daɗi da wannan rayuwa na duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya zance kan wannan a alkur'ani yana cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatahum yace wa'anda suka yi imani sai zuri'an suka bibiye su da imani za mu haɗa su da zuri'ansu a cikin aljanna domin abin da zai bar a ƙara jin daɗi na aljanna shine mutum ya shiga aljanna ya samu kuma zuri'ansa suna kusa da shi a cikin aljanna da kowa ya aiki namiji ya aiki mace ta yi aiki kowa ya nemi wannan matsayi wanda Allah subhanahu wataala ya tanadi da zai ba mutanen kwarai a cikin ainihin aljanna Allah subhanahu wataala ce walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata wayanda suke sun tsarkaka min alhayd daga barin jinin al'ada wal sun tsarkaka daga barin bangida walbaul sun tsarkaka daga barin fisari wannukam sun tsarkaka daga barin kaki walbuzak sun sarkaka daga barin ainihin miyau da haihuwa da duk wani abin da ke kawo na ƙasa a cikin rayuwa a cikin aljanna wa'annan ba haka suke ba walahum fiha azwajun Mutahara suna da matattaki tsarkakakku a cikin gida na aljanna wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi kuma wannan abin ya faru a rayuwar magabatanmu waɗanda Allah subhanahu wataala ya nuna wa wasu wannan abin a cikin rayuwarsu duniya kafin su koma ga Allah kuma ya zamo abin da yake an yi shaida kan tabbas wannan abin na nan akwai wani asar da buga karanta na wani bawan Allah da yake ya rayu da sahabbai tabi'i ne ya rayu da sahabbai da aka fita yaki sai Allah subhanahu ta'ala ya sa yi shahada shi wannan bawan Allah yana da iyali da matarsa da yaransa biyu namiji da mace sai ga shi wannan bawan Allah ya koma ga Allah sai ya saura ita macin da 'ya'yanta guda biyu namiji da mace sai ta ji tsoro saboda wurin tarbiyya da horo in mace za ta yi tarbiyyar namiji akwai wuya sosai sai ta so da Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi wannan yaro shi kuma ya ci gaba iso ta yi fama da ɗiya macin Don yana za a yi su haɗu da mijinta da yaran duka cikin gida na aljanna lokaci ɗaya za a fita jihadi ta tafi wurin sahabi da mai girma abu darda ta ce mai ya kai abu darda wannan yaro da ka gani amana ne a hannuna mahaifinsa ya yi shahada wurin yaki kaza da aka tafi kuma za a fita yaki ina so a tafi da yaron nan shi kuma ya je shahada ni abinda nake so ne ya je shahada domin ban sani ba ko na iya yi mai horo ko tarbiyya mai kyau domin namiji ne shikenan abu darda yaro ne bai girma da yawa ba aka fita da shi ana tafiya shi ke hidima in za a yi girki ya zo yana hura wuta da saura wani rana an zo an zauna ana girki kowa na fira shi wani yaro na wurin hura wuta cikin hura wutan sai ya gaji sai ya kwanta ya bacci cikin baicinsa sai ya mafalki ya mafalki kamar ya aljanna ya shiga aljanna suna tafiya cikin aljanna suna tafiya sai ga wasu mata buduri su biyu ya ce bai taba ganin halitta irin wa'annan matan ba suna tafiya ce suna fira sai guda na cewa guda haza zaujul mardiya tana cewa ga mijin mardiya nan haza zaujul mardiya wannan mijin mardiya kenan sai ya ji wannan magana da ya ji maganan gaba ɗaya sai zabura ya tashi yana ganin cikin aljanna yake ya tashi ashe ba aljanna yake ba duniya yake kawai aka nuna mai wani abu cikin aljanna ta wannan abin ya faru maraice washe gari suka haɗu da makiyan Allah wurin yaki wannan yaro ne yi shahada a wannan ranar domin cikin yakin an mai rauni yana kwance bayan an gama yakin Abu Darda yana yawo yana neman yaron bai gan shi ba kuma yana son ya ga yaro ya yi yawo har ya da yaron gashi nan sakiyan gawawaki da yawa suna kwance yaron na kwance da sauran numfashi bai koma ga Allah ba abu darda ya cire yaron ibi akan cinyansa yana duban shi gaban tausai yaron da ake tausayawa kawai gaba ɗaya sai cire hannunsa sai nuna sama sai ce ma abu darda ya ce wallahi inni la'aural mardiya ya ce na ransu da Allah gashi na ina kallon mardiya an nuna mini yana wannan maganan Allah subhanahu wa ta'ala ya fidda ran shi kaga wannan asar ne ke tabbatar muna cewa wannan abin tabbas yana nan kawai abin da ya saura ne mutum ya yi imani kuma imani sai mutum ya mulle ya yi imani da abin da yake fake kamar da farkon sura shi da Allah ce mana allazina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da abin da yake gaibi wanda ya ce to waye taba zuwa kiyama ya gani ana ta faɗi kullum gaskiya ne kowa bai ce ya gani ba amma mutum ya ta kuma inda ya fito mana domin inda ya fito kuma she mai ke wurin kowa bai san inda kuma ya fito ba ta wanda ya kawo mu shi ya samar da mu shi kuke ba mu labari kuma akwai abin da zai faru bayan wannan rayuwa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna mun ji zance da ya danganci 'yan wuta an musu tanadin azaba 'yan aljanna kuka shi Allah ce a bada bishara akwai aljanna wanda ƙoramu ke gudu a kashiyanta sa'an ko suna da matattaki tsarkakakku a cikin wannan aljanna daga sai mutum ya zaɓi inda yake so annabi muhammad sallasa ya ce Allah ya sanya ainihin zaɓi a hannun mutum inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mu da mun shiryar da mutum yana so ya gode wa Allah yana so kuma ya zama butulu ya kafurce amma ya je ga azaba da aka yi tanadi makahurai ranan kiyama ranan kiyama babu wani gida na uku faminhum shaqiyyun wa sa'id imamu ce zama mai mugun kai ko zama mai daɗin kai da aka mu zaɓi wannan ɓangare na busharan nan inda za mu samu tsira kenan inda kuma hankali zai kwanta kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hum fiha khalidun abin da ya fi daɗi kenan an shiga aljanna za a dawwama a cikin aljanna ba mutuwa a cikin aljanna ba tsufa a cikin aljanna babu ciwo a cikin aljanna ba a cewa lokaci ya kai kowa ya fita za a je ne a zauna dindindin cikin aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a nan wahum fiha zasu za dawwama ne a cikin aljanna haka ne Allah subhanahu wataala ba labarin kamar cikin suratul hud ne ko Yunus Allah subhanahu wataala wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha'a rabbuk ata'un ghaira majzuz yace wayanda suka yi dadin kai za su shiga cikin gida na aljanna su dawwama a ciki har abada shirin Allah ya so wani abu kuma Allah zai so wani abu zai ƙara musu matsayi da daraja ne amma ba za a rage wani abu ne Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa ya sa mu cikin 'yan aljanna ya sa mu cikin waɗanda za su samu wannan matsayi sai Allah subhanahu wa ta'ala ce me inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ما بعوضة فما فوقها فأما أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم نعم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا نعم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا نعم وما يضل به إلا الفاسقين نعم الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما الله سبحانه وتعالى baya jin kunya ya buga misali da abu yake koda kaɗan ne ba'udatan abu ne kamar sauro Allah bai jin kunya ya buga misali da sauro ko abin da yake ƙasa da sauro ko abin da ya fi sauro Allah shi baya jin kunya wurin buga misali da abu don ƙarancinsa uzatan sauro ne fama fauka ko abin da ke sama da ainihin sauron Allah subhanahu wa ta'ala fa amman na amanu ce kaga wanda suka imani fa ya'lamuna annahu al min rabbihim suna ganowa cewa misali da Allah ya buga gaskiya ne daga ubangijinsu wa amman ladhina kafaru ce amma wanda zan kafir da kuma fa fa na ma za arada Allah bi hadha masala kaga suna cewa ta wannan misalin kuma me Allah ke nufi da shi sauro kuma a cikin alkur'ani kuda kuma a cikin alkur'ani gizo gizo kuma a cikin alkur'ani ma za arada Allah bi hadha masala wannan misalin da Allah ya bugan shi kuma menene ake nufi da me kuma zamu zo muna kuma jiwo magana Allah kuma sauro ماذا أراد الله بهذا مثلا سألا يدل به كثيرا ألا أنا أتد ديوا دا إري إري وإن مثالين ويهدي به كثيرا كما دا إرن وإن ديوا كشريوا وما يدل به إلا الفاسقين با وند كي أتشوا بسا غا إرن مثالين سيدي فاسقين وإن دا ما سنزا بي أينهم fasikanci ne أتكرا يوانسو rayuwarsu akwai zance سامو aka ربي daga أنس kan lamarin wagga aya ya ce haza matsalin darabahullahu Allah duniya wannan misali ne Allah ya buga kan lamari na duniya annal ta tahya ma ja'at o domin lamari na sauro o sauro na rayuwa ne yayin da take jin yunwa in ga sauro ta jima duniya to bata samu jini ta sha da kyau bane tana rayuwa ne ma ja'at idan tana jin yunwa fa iza saminat in ta sha jini ta yi jiki matat sai ta mutu da sauro ta sha jini ta yi jiki sai ta mutu da aka sai Allah buga misali da wannan lamari kan lamari na sauro cewa kazalika masalu haula ilqaum wa haka ne misalin wayancan kahura alladina daraba Allah alladina daraba lahum hadha almathal fil qur'an wayanda Allah ya buga musu wannan misali a cikin alqur'ani wa idan tala'u min ad-dunya riyan idan suka cika morewa da jin daɗi a cikin duniya akhadhahumullahu inna zalika sai Allah ya kama su rabi ibn anas da ya kawo wannan ba wai ra'ayinsa ne kawai ba sai ya kawo ayan alkur'ani ya kafa hujja da wannan bayani da yawa waga aya ya ce falamma nasu ma zukkiru bihi yayin da suka manta da wa'azi da ake musu ana wa'azi ba su ji su she jin waka ana wa'azi ba su ji she zuwa wurin sabon Allah in ana wa'azi ce ku ta kuwa ku hana su a je a kawo takarda a ce an hana a zo a ce a'a nan ma daga yau shari'a sake unguwa ba su jin wa'azi yayin da suka manta da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ce fatahana alaihim ba kulli shay she bude musu kofan komai kudi za su ta samu falamma nasu ma zikiru bihi bayan sun ce ba su jin wa'azi sun manta da magana Allah sai Allah ce fatana alaihim abuwa ba kulli shai sai muka buɗe musu ƙofofin komai komai suka kama kuɗi ne da haka bayan Allah kada wani da cewa kaga mutum na samun kuɗi alama ne na Allah na sun shi wannan ba gaskiya ba ne so da yawa ne Allah ke ba mutum ya zama istidiraji Allah zai mai ne shigo shigo ba zurfi Mai shi na ga ai abin da yake idan yana da kyau ne shi yasa Allah ya bashi kina hore zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku taimaka wa talaka suka ce anutu'imu man law yasha'u Allahu at'ama yanzu kana so mu ba wa'anda inda Allah ya so su ci abinci da ya ba su abinci mu za mu ba su abinci kenan mu Allah ke so ya ba mu su kuma wayanga Allah dama bai so su shi yasa ya bar su da yunwa da haka wa ba za mu fidda kuɗin mu ba su ba to Allah ya ba mutum ba alama ne da cewa Allah na son shi ba Allah na iya ba wani da yake son sa kuma ya kuma ba shi duniya amma so da yawa wayanda ake ba su da yawa sai same su ba mutanen kwarai bane falamma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwab kulli shay yayin suka manta da wa'azi da ake musu sai Allah ya bude musu kofofin komai aka bude musu kofofin komai shi yayin da suka more suka more shi Allah ya ce akhaznahum baktatan shi muka kama su a agimshi shi na mutum zai gani gaba ɗaya hallakan ya zo bai da inda zai biya fita kuma lokacin nan kuma ya saba wa Allah ya kai inda azaban shi za a ba shi ga yi daidai da irin saɓunsa dan haka Allah subhanahu wa ta'ala haka ya buga misali kamar yadda Rabi bun Anas ya ainihin faɗa a nan inna Allah la ya sahayi an yadriba masalan ma imam kasir ya ce ma da ya zo nan ga ya ce littaklili ko domin ya nuna karancin misalin abinda za a yi misalin da shi da yawa mutum na so ga an buga misali da babban abu to Allah baya jin kunya ya buga misali da abin da yake karami wata kunu ba'uda in ma ya zama misali ya zamo ba'uda sauro ne Allah ya buga misali da sauro ba kuma wani kuma wurin Allah subhanahu wa wata'ala fama faukaha ko abin da yake fi saurin akwai zantuka guda biyu da malum masu kai abin suka ce fama faukaha abin da ya fi sauro abin suka ce fama faukaha abin da bai kai sauro ba wanda duka mun ji ainihin bayaninsa inna allaha la sahi an ba masalan ma ba'udatan fama ha imamul bagawi ce sababin nuzul na wagga aya إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يشي لما ضرب الله مثلا بالذباب ولا عنكبوت يا عند الله يبقى مثالي دا كدا أتكن القرآن يبقى مثالي دا جزو جزو أتكن القرآن يا عند الله سبحانه وتعالى يي wannan misalan gaba ɗaya sai yahudawa suka ce ma aradallahu bi zikir hazil ashiya me kuma Allah ke so zai zo yana ambatun muna kuda gizo-gizo kuma a cikin alkur'ani na ne Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wayannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana kan lamari na ainihin masu bautan gunki ya ce ya ayyuhan nasu ضرب مثلا فاستمعوا ce ya ku tattara mutane an yi misali ku saurara innal ladina tad'una min dunillah lalle ne wa'anda kuke bauta kuma bayan Allah lan yakhluqu zubaban har abada ba su halicci kuda wala ta ma'ula ko da sun yi haɗin gwiwa wani ya ce ya yi fufuke wani ya ce ya yi kafa wani ya ce ya yi kai a samu dai akwai division of labor ana son a specialize cikin aiki ana raba aikin ne kowa ya samu bangaren da yake shi kowa ya kwaranye sosai inda yake to kowa ya yi kaɗan kaɗan haɗa ya zama guda Allah subhanahu wa ce wallahi gumakan duniya duka duka su haɗu su halici kuda wallahi ba su iyawa Allah ce wa in yaslubu humu dhubabu shay'an la yastankizu minhu idan aje ma kuda abinci she a gunki abinci she kuda zo sauka kai sai ya tsotsi wani abu ko ya yanki wani abu kaɗan ya tashi shi gunkin bai iya anso wannan abin wurin wannan ainihin kudan sai ce da ufa talib wal matlub yace wanda ke nema da wanda ake nema a wurin shi duk sun yi rauni ya ce oh, kuma ya kuma Allah zai kuma kawo misali kuma kan kuda sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin buga misali da masu bautan gumaka harawa da ainihin ankabut ya ce misalin masu bautan gunki ka matsalil kabuti ta baita wa misalin masu kiran wani kuma bayan Allah wa kawan misalin gizo-gizo ne da ya yi gida kana zai ga gizo-gizo yana nan cikin yanan shi wai gida kenan kowa na kallon shi in waje yake rana kan shi iska kan shi ruwa kan shi sannan idanun kowa kuma na kan shi kuma gidan shi kenan Allah ce wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut ko kana neman gida mafi rauni babu wani gida da yake mafi rauni kamar gidan gizo gizo yanzu ka ce me kuma Allah ke nufi kuma da ainihin wannan misali a cikin alkur'ani kuma an ce wa mushrikai ne suka ce anna la na'budu ilahan yadhkuru misla hadhihi al-ashya' Omu mu babu bautan Allah da ke ambaton irin wanga Allah da ke kiran su kuda da su gizo babu bautan su babu bautan wannan Allah shi Allah ya kawo ga aya a cikin sura bakara ya gwada inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah baya jin kunya ya buga misali da abin da yake ba'uda abin da yake karami kaman sauro fama fawqaha ko abin da yake ya fi sauro wai magana kan maluma sun yi fassara guda biyu na farko suka ce fama fauka suka ce fama duna hamina fisigiri wal hakara wa abin da yake bai kai sauro ba a wurin karanci sa'annin da kaskanci Allah baya jin kunya wannan ya buga misali da shi kamar yadda ake buga misali da mutum wanda yake mai rowa a larabce ko mutum wanda yake mai kwaɗai ina an ce kai wani irin rowansa ko wani irin kwaɗayinsa sai wani zai ce a ah, ai huwa fauka zalik ai shi yafi haka ma yafi haka na ai ba wai darajar shi yafi na masu ruwa bane kenan kai da kake ganin shi ruwan ma kaskancin shi ya wuce wurin daga ana ce fa ma fauka ha kuma ana nufin abin da yake ƙasa da abin da aka faɗa sai suka ce fa ma fauka ha suka ce abin da yake yafi sauro a wurin girma domin suna ga cewa babu abin da yake yana da kaskanci da yake yafi sauro na haka malumar suka ce abin da ake nufi fama fauka abin da ya fi sauro ke na ake nufi wannan zance shi ne aka samo daga ainihin imam katada kuma wannan zance shi ne zance wanda imam ibn jarir at-tabari ya zaɓi a wurin tafsirinsa kuma ya ce abin da ke karfafa wannan fassarar shi ne hadisi da imam muslim ya roto a cikin sahihinsa daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara yadda a gada cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimun yushaku shaukatan babu wani musulmi wanda wani ainihin kaya zai soke shi fama faukaha ko abin da ya fi sukan kaya kina abin da yake girmansa ya fi kaya na musiba illa kutuba lahu biha daraja shi an rubuta mai daraja da wannan abin wa muhiyat anhu biha khati'a kuma za a sa wannan abin a ainihin share mai ainihin kurakuransa Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la sahayi an yadriba masalan ma ba'udatan fama ha, Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunya ya buga misali da abin da yake kaman ainihin sauro ko abin da yake sama da wannan ire-iren misali wanda ake nema wurinsa sun yi rauni mun zo a cikin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi auliya misalin wayanda suka riki wasu waliyai kuma bayan Allah suka riki wasu masoya kuma bayan Allah suna ga wayannan rayuwarsu ke hannunsu su ke biye musu bukata in sun yi kuɗi su ne in an yi ruwa garin su waliyin ne in an yi mutuwa ma shine in an haihuwa shine me shi ya riki wasu masoya kuma bayan Allah Allah subhanahu wataala ce ka masalil ankabut misalin wayannan kamar misalin gizo gizo ne wanda ittakhadhat baita wanda ta riki gida wa inna auhana albuyuti la baytul ankabut kuma gida mafi rauni shine gidan gizo law kanu ya'lamun da sun sani suratul ankabut aya 41 kenan akwai wani misalin kuma da Allah ya a cikin suratul ibrahim kan aya na 24 Allah na cewa alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah Allah ce wuce baka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da kalma mai kyau ba maganan kwarai yace kamar itaciya ne mai kyau asluha sabitun jijiyar itacen ko sauyin itacen ya tabbata a ƙasa wa far'uha fis sama sai rassa na sama haka irin wani itace ita ce ke bada yayanta masu kyau a ci amfaninsa sai Allah ya buga misali kuma da kalma wanda take mummuna yace ka shajaratin qabithatin jutusat min fawqi ardi ma laha min ya ce kalma mummuna kamar itaciya ne mummuna wadda take kife a kan ƙasa rassan itaciyar na ƙasa sauya na sama kaga wannan itaciyan ba za ta ba da wani amfani ba misali ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar haka ne mun koma har wayo a cikin alkur'ani suratul nahl aya na 76 Allah ya kawo wani misali kuma Allah ce wa daraballahu mathalan rajulaini Allah ya buga misali da wasu mazaje guda biyu ahaduhuma abkamu dayan su bebe ne mazaje guda biyu Allah ya buga misali da su ahaduhuma abqamu la yaqdiru ala shay ɗayan su bebe ne bayan kasancewar shi bebe kuma gashi nan kuma mele mele bebe ne wanda bai iya komai ba la yaqdiru ala shay ko mai aka koya mai bai iyawa musa akwai iri-irin wannan mutane gashi nan bebe kuma bai iya komai ba komai aka gwada mai bai iyawa an kai shi makaranta bai ganewa ya je koyan aiki bai iyawa komi aka sa shi bai iyawa an ce tsaya ka tsare kofa an shigo a yi sata yana tsaye kaga mele mele kenan bayan wannan kuma bebe ne la yaqdiru ala shay'in bai iya yi wa kansa komai Allah ya buga misali da wannan wa huwa qallun ala maula wasu kuma gashi ya kuma nauyi kan mai gidansa ga da irin wannan dole ka bashi abinci ya ci ka sai mai riga ya sa ina ciwo ka kai shi asibiti kaga ya zama ma nauyi kullum kai kada lissafi eh, in kai ne ka ce eh, akwai wane fa kun ba shi abinci shi kuma wane ga kuma ba shi abinci aka ce ya kawo kyan shi ma bai ya kawo kwanon da ya ci abincin a wanki shi an je an ɗauki bai iya yi komi wa huwa kallon ala maula shi nauyi ne akan mai gidansa aina ma yuwajjihu la yati bi khair ko ya aka juye da shi bai kawo alkhairi Allah ce hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adl wa huwa ala siratin mustaqim shin an ya kwatanta wannan da mutumi da ke horo da ayi adalci kuma yana kan hanya da madaidaici su yi daidai kuwa shi wannan ba da bai iya kulla komai shin yayi daidai da bawa da ke iya magana har cewa mutum ku yi adalci shin sun yi daidai kuwa haka misali ne Allah subhanahu wataala ke ainihin bugawa a nan amma sai masu hankali su za su gane wannan misalin akwai karatu a ciki mun komo a cikin suratul rum kan aya na 28 Allah subhanahu wataala ce daraba lakum mathalan min anfusikum Allah ya buga muku misali daga kawunanku hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka'a ma razaqnakum shin kuna da daga cikin ababan da ainihin damanku ya mallaka hallakun mimma malakat aymanukum shin kuna da daga cikin abin da daman ku ya mallaka min shuraka'a na daga ababan tarayya fi ma razaqnakum akan abin da ku azurta ku cin abin da ku azurta akwai wani gunki da shike baku wannan da za a ce bacci ruwa shike bar ake wa mutanen takima ruwa ai da wallahi an kade garin nan ana dai bautar shi ne banza kawai in ruwa ya wuya shi da kanshi ma shi ya tafaffashewa in an zo ana yunwa gunki in ba samu ma an bashi shi da kanshi hallaka zai yi domin duka bayi ne daga cikin abin da Allah ya azurta mu ba wani wanda yake ya ba mu wani abu daga cikin abin da Allah ke azurtawa sai Allah subhanahu wa kawai haka ne Allah ce daraballahu mathalan rajulan fi shuraka'u mutashakisun a cikin suratul zumar ضرب الله رجلا ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الله يا بغا مثالي da ainihin mutum wanda yake fi shuraka'u mutashakisu ne shi bawa ne amma bawan wasu jama'a ne wayanda kuma ba su jituwa mutum ne kila yana da yara biyar yara biyar nan sai yana da bawa sai mutu ya bar bawa su yara biyar kuma ba su jituwa ga gudansu ya zama malami mai wa'azi ga gudansu kuma ya zama babban boka ga wani kuma ya zama shi ke kawo 'yan dance dance ga wani kuma shi o shi noma zai yi shi ba roshi da harkan wa'azin na roshi da wa'azin kun wa'azin ku yi ba ku yi ma ku bari shi aka samu su wayannan masu gaddama da junan shi mai wa'azi yana son shi wannan ba zai shirya mai wurin wa'azi yayi wa'azi shi kuma dan boka wa'aje a so mai jan zakara lokaci guda shi kuma ɗan dance wa'aje a kaso kujerun dance a zo a fix speakers lokaci guda fi muta shaki suna suna tarayya akan bawon kuma kowa su ba shi wuri daya muna ga bawon ya yi aikata aiki ko daya ciki bai yayi na kowa ce da ta dukan juna domin kowa na son yi nashi shi wannan bawa kenan fi shuraka'u mutashakisun Sha Allah ce wa rajulan salaman li rajulin wa shiga wani mutum kuma shi bawa mutum guda ne kawai Allah ce hal yastawiyani masala shin an ya daidaita wayannan misalan kuwa wa al amsalu nadribuha lin nas Allah ce misalai ke da muke bugawa mutane wa ma ya'qiluha illa al alimun ba mai fahimtan wannan sai malumma sai wani suka yi karatu suka gane addinin Allah misali da Allah ya yi kan wannan mutumi fi Shaki, suna wa rajulan salaman li rajulin wannan shi bawa ne na mutane da yawa masu gaddama da wani bawan na mutum guda ne shi Allah ce hal yastawiya ne masala shin an yadi da tawari Allah ce alhamdulillah <laughs> godiya ya tabbata ga Allah da ya kawo wannan misalin yace bal aktharuhum la yaqilun amma da yawan mutane ba su da wayo ba su ganewa yanzu mutum ne yace Allah kawai ne Allah na bai duban kowa bai rokan komai wurin kowa shi Allah kawai yake bauta shin ya yi da wanda yana da guru wanda ke bashi karfin yadda ki mutum guda shi kasa yana da laya wanda ke Allah wanda ke mai kaza shi yana da su daban-daban wannan ke bashi kaza wannan ke bashi kaza mun san zangon ga akwai mutumin da Allah shi sun kai goma wallahi akwai su yana da bokaye daban-daban daban-daban daban kowane boka da aikin da yake mai akwai wanda shi ke mai dabara da zaman auren shi zai yi daɗi akwai wanda shi ke mai dabara da in je kasuwa zai samu kuɗi akwai wanda ke mai dabara yake samun haihuwa in ba ta kansu ba zai samu yara na kwarai ba akwai su daban-daban to irin wannan mutumin ya yi da wanda ke bautan Allah shi kawai kuwa kai wanda mutum zai hau lori ya taba ya gaba layan shi aljihu ya ce o oh, wallahi sai na koma gida da gudu da wanda shi ya san Allah ne kuma Allah ko ina yana nan sun yi daidai ba su daidai don haka misalan nan da Allah subhanahu wa ta'ala yake kawowa a cikin alkur'ani misalai ne wa'anda in mutum na da hankali ni sai ga ya gano abin fahimta mai yawa a cikin ainihin misalan akwai wanda daga cikin maluma magabata ya ce iza sami iza masal fil qur'an wa idan naji wani misali cikin alkur'ani falam afhamhu ce ban fahimci misalin ba bakaitu ala nafsi washin ta kuka malami ne wani ya ji wani misali cikin qur'ani shekara ya ce yana tunani bi iya ya gane ma nan misalin ba me yake yi sai fara kuka wani abu ba wai shin ji misali cikin alkur'ani bai gane ma'anan misalin ba sai kuka me yasa li anna allah qala domin allah ya ce wa tilka al amsalu nadribu halin nas wancanan ka misalai muna bugawa mutane ne wa ma yaqiluha illa al alimun ba mai ganewa shi masu ilimi kenan ya karanta misalin mai gane shi gane ka ban da ilimi she ta kuka domin bai da ilimi allah ce masu ilimi suke hankalta misalan inna allaha la yastahi Allah baya jin kunya an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha da buga misali na abin da yake karami kaman sauro ko abin da yafi haka fa ammal ladina amanu Allah ce kaga wanda suka yi imani fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim da misali sai sun gano cewa wannan gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya fito imam qatada Allah da shi da rahama da kai yace ayya alamuna annahu ya fito da aka yi sallama su imani haka abul aliya yace yani hada almasal Yana nufin wannan misalin ne wa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim Yana fi wannan misalin da suka ji suna ganowa cewa gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya fito amma wa amman na kafaru su kuma kafirai kuma fa da an kawo misali. shi zuwa su yi dariya adallahu bi hadha masala kuzo kuna kiran mun wani sauro wani gizo wani kuda wani menene an yi ido ya ja Kur'ani kuma an ce magana Allah menene wani batun shanu menene batun wani rago menene wani batun akuya <laughs> Allah ya buga misali su kafirai shi suna suna tanto ma za a radar lawa bai haza matsala wannan misalin me Allah ke nufi da shi Allah ya kawo misali da yake ya kama da wannan a cikin alkur'an illa fitnatan lil ladina kafaru liyastaykina alladhina utul kitaba wa yazada Ladina amanu imana Allah subhanahu wa ta'ala ce bai sanya yan wuta ba karfin yan wuta gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ba shi dai kaman karfi da yake mala'ika guda ya ishe su yan wuta duka wallahi mala'iki mala'iki guda kawai ya ishe su wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya karfin yan wuta ba da irin azaba da za a musu ba shede ga mala'iki ɗaya kawai a matsala cewa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya adadin mala'ikun da ke kula da aljanna so zama goma sha tara ba gabi Allah ya ce alaiha tis'ata ashar a kan jahannama mala'ikun da za su azabtar da yan wuta duka 19 ne goma sha tara Allah ya ce ya sanya wannan adadin ne wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru shi dai ya zamo jahurai kafirin ya yance mala'ikun goma sha shi a ah, goma sha tara kawai an ce ya awon gare ba su tsoro yawa